اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوشا ترى لوطن تقص وطن شعبان daga hijiran annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku. Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo ya yi mana dace na duniya da lahira don tsarkin sunayensa inda za mu tashi na za mu tashi wa awadduku bayan wata aya inda yi maganan kan mas'alan ya kamata mai karantarwa ya kasance mai sakin fiska inda kada mutum ya kuntume ko kada ta kuntume mutum ya dinga kasancewa a kan kamar yadda ya faɗi mutum ya zama haƙorinsa su zo waje ma ya zama kamar haram ne haƙorinsa su fito waje saboda tsabar kuntumewa gaskiya ne akwai wurin kuntumewa akwai wurin cika akwai wurin kaza amma wannan ba zai iya kasancewa tuntun ba wannan shi muka tsaya a kai don haka شيخ إبراهيم محمد حسانكو رحمه الله وحفظه الله أود من إخواننا أن يفرقوا بين مقامين في غاية الأهمية إنا فاتا إنا صودق إقوم ما صد أواتينا an yi farriko bai na makamai ne su ruba tsakanin waɗannan matsaya guda biyu sai gayatar ahamiyya bambanta su ya kai mutuƙa wajen mahimmanci al'awwal يعني المقام الأول مقام الدعوة إلى الله ما تأين كرا زواج الله ثاني مدعي نبي مقام الجهاد في سبيل الله مدعين جهادي ودن أجا كلمة الله لأنني أرى خلطا رهيبا بين مقامي الدعوة والجهاد تبتني ونجا ونشاكوتا mai ta da hankali cakuɗawa mai ta da hankali tsakanin matsayin da'awa da matsayin jihadi lallai haɗa su a matsayin iri ɗaya wannan cakuɗawa yana da ta da hankali jihadi maqamu مقام wa ورجولة matsayin jihadi matsayi ne na gautsi na mazantaka ka duba ta safe lokacin da muka ta cikin sautar isra inda shi zan yana magana da junansa za ka ce wastar ma nista ta sako wajilibi alaihi ka ko jalbu fartakowa ta jalbu kawai fartakowa ne kai dai dai inda ka gana yi dan dole ka jira da da kawai dole yanzu na za a gauri ina ya canza wannan wurin aiki da ƙarfi kenan amma kai mai da'awa mai magana da hankali idan wani ya zo jagula maka hankalin ya cuce ka